Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin na dare. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda 'yan Najeriya da masana harkar tattalin arziki ke ci gaba da mai da martani game da shirin sauya fasalin takardar kudin Najeriya da babban bankin kasar ya ce zai yi. in ka duba central bank ai ta fito da policies da yawa na kan kuɗi sun zo sun ce za su yi maganan wallet wallet din nan na san a najeriya a cikin mutane da muke magana sama da miliyan 200 sama da miliyan 180 na mutane ba san menene ma wani wallet din da ake magana baka wayar da kanshi ba ka tsallaka ka tafi wani a dalilin wayannan ne muke ganin in ba a yi sa'a ba za a samu kalubale Malam Muhammad Ketch Kishimi kenan wani tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya Bayan haka za ku ji cewa kungiyar likitocin Najeriya ta nuna damuwa a game da yadda likitoci suke kaura zuwa kasashen waje don neman aiki. Ga abin da Dr. Amina Aminu Dorayi ke cewa akan matsalar. kowane likita aikin da yake yi kamar na aikin likitoci biyu ne da suke wasu kasashen amma kuma albashin da ake biya baya isan su su iya harkokin gida wasu likitocin ma fa sun gama karatu amma samun wurin aiki ya gagara To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Afirka ta kudu ya fitar da wani gargaɗin da ba kasafai yake yi ba kan yiwa kai harin ta'addanci a ƙarshen mako mai zuwa a Santon, wani yanki na kasuwanci a gundumar kasuwanci mai tasowa ta Johannesburg, da wani lokaci ake walakabi da mafi kyawun murabba'in mil mafi arziki a Afirka. Shugaban ƙasar Afirka ta kudu ya soki Amurka saboda fitar da faɗakarwar da ta haifar da firgita ba tare da tuntuɓar gwamnati ba. unguwar santon da ke johannesburg na ɗaya daga cikin yankuna masu arziki sosai a afirka inda ake da shagunan kayayyakin alfarma gidajen cin abinci na kasuwanci da kuma manyan kamfanoni na duniya don haka ya ba wa 'yan afirka ta kudu mamaki lokacin da ofishin jakadancin amurka ya fitar da gargaɗin jiya laraba yana mai cewa gwamnatin amurka ta samu labarin cewa akwai 'yan ta'adda da ke shirin kai hari kan manyan tarukan jama'a a wani wuri da ba a bayyana ba a yankin santon firaministan ƙasar girka ya ce a shirye yake kulla abokantaka da makwabciyarta kuma abokiyar hamayya a yankin turkiyya amma kuma ya zargi shugaban ƙasar turkiyya da nuna kyamar girka a gida firaministan ya bayyana haka ne bayan ganawarsa da shugaban gwamnatin jamus a birnin athens a yau alhamis kawayen ƙungiyar tsaro ta neto girka da turkiyya. sun rabu kan batutuwa daban-daban kuma sun kusan kaurewa da yaƙi sau uku a cikin rabin karnin da ya gabata. Rigingimin sun haɗa da iyakokin teku waɗanda ke shafar haƙƙin binciken makamashi. Turkiyya ta kuma cecceki ƙasar Girka kan yadda take ci gaba da jibge sojojinta a tsibirin gabashin Girka da ta ce ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana takaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Ukraine goya ce barnar da hare-haren ya haifar sun hada da kayan aiki a yankin tsakiyar ƙasar ya ce tsimin yin amfani da wutar lantarkin ya zama dole don kaucewa cunkoso na wutar da kuma sauƙaƙa gyara wuraren da suka lalace. Sabbin hare-haren da aka kai kan wuraren samar da makamashi na Ukraine sun zo ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya gode wa ma'aikatan bangaren makamashi bisa ƙoƙarin da suke yi na daidaita wutar. Komai makiya za su yi aikin mu shine karya shirinta da kare Ukraine kuma wannan ba aikin wani ba ne. bai shafi kawai ma'aikatan makamashi ba ko wani yanzu duk 'yan ukraine suna buƙatar amfani da makamashi mai mahimmanci in ji zaleski a cikin jawabin na daren jiya laraba jiya laraba sakatare yaɗa labaran fadar white house karine john pierre ta jaddada cewa gwamnatin biden tana goyon bayan mutanen iran kuma ta ce mai yiwuwa a samu haɗin gwiwa tsakanin iran da rasha wajen tunkarar masu zanga-zangar iran John Pierre ta shaida wa manema labarai cewa muna tare da jajirtattun 'yan ƙasar da jajirtattun mata na Iran waɗanda a yanzu haka suke gudanar da zanga-zangar tabbatar da 'yancinsu. Ta ce Amurka ta damu cewa Moscow na iya ba da shawara ga Tehran kan mafi kyawun hanyoyi na maganin masu zanga-zanga bisa yin amfani da gogewar da Rasha ke da shi wajen murkushe masu zanga-zanga. John Pierre ta ƙara da cewa shaidun da ke nuna cewa Iran tana taimakawa Rasha yakin da ake yi a Ukraine a fili suke kuma a bayyane. Idan 'yan jam'iyyar adawa na Republican suka kwace duka majalisar wakilai da ta dattawa a Amurka a zaben rabin wa'adi na ranar takwas ga watan Nuwamba, za a yi watsi da ajandar majalisar ta shugaba Joe Biden ɗan jam'iyyar Democrat. Daya daga cikin takarar da aka fi saka ido kuma da ake kankan kan ita ce kujerar majalisar dattawa a jihar Pennsylvania. wadda za a fafata tsakanin ɗan takarar jam'iyyar republican mehmet oz da ɗan takarar jam'iyyar democrat john patman wanda shine mataimakin gwamnan jihar kamfen ɗin patman ya fitar da wata talla a kafofin sada zumunta na zamani suna yin ba'a ga yadda oz ba shi da masanya kan pennsylvania suna bayyana shi a matsayin mai arziki wanda babu ruwansa da kowa daga kan iyaka da jihar new jersey oz likita ne kuma ƙwararren ɗan siyasa ya nemi sanya shakku tsakanin masu jefa ƙuri'a na jihar pennsylvania game da lafiyar patman na zama sanata tun lokacin da ya fama da rashin lafiyar barin jiki a watan mayun da ya gabata jim kaɗan bayan samun takara a jam'iyyar democrat labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Biyo bayan sanarwar shirin sauya fasalin takardar wasu kudaden Najeriya da babban bankin kasar ya yi daga ƙarshen wannan shekarar zuwa farkon shekara mai zuwa ta 2023. 'Yan Najeriya da masu sharhi kan harkokin tattalin arziki na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan wannan batu. Ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana daga birnin Maiduguri. An yi sau takardun kudaden Najeriya ne tun zamanin mulkin tsohon shugaban kasar Najeriya wanda kuma shine shugaban kasar Najeriya a yanzu wato lokacin yana kan mulkin soja da Muhammadu Buhari tun a 1984 wannan yanzu shekarar 2022 ake sake yunkurin canja wannan kudade. Duk da cewa gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefiele ya sanar da cewa waɗannan takardun kudade za su kama ne da 200 da kuma 500 da kuma yana dubu ɗaya ne kawai kuma waɗannan waɗannan kuɗaɗe za su ci gaba da amfani har zuwa watan janairun 2023. Mista Emefele ya ce kashi 80 na kudaden Najeriya suna hannun mutane ne a waje kuma shi cikin haifar da matsalan taɓarɓarewar tattalin arziki musamman ma a nan Najeriya wanda hakan ke haifar da hawa-hawan kayayyaki da ake shigowa da su daga waje. Babban bankin ta ƙara cewa akwai kudaden jebu da yawa a hannun mutane da dama. nan haka ya zama dole ta canja wannan kudade kama daga naira 200 da naira 500 biyar da kuma naira dubu ɗaya wanda su suka fi yawa a hannun mutane kuma wannan sabon kuɗi zai fara aiki ne daga sha biyar ga watan disamba na dubu biyu da ashirin da biyu zuwa talatin da ɗaya ga watan janairun dubu biyu da ashirin da uku kafin a dakatar da amfani da tsofaffin kuɗaɗen to ko me masana tattalin arzikin ƙasa ke cewa ne game da wannan sabon canji da ake ƙoƙarin yi. ni sunana muhammad h kashani tsohon ma'aikacin central bank in ka duba central bank ai ta fitar da policies da yawa na kan kuɗi wanda na imanin akwai wasu da yawa wanda mutane ma ba san menene ma ba yanzu sun zo sun ce za su yi maganan wallet wallet din nan na san a Najeriya a cikin mutane da muke magana sama da miliyan 200 sama da miliyan 180 na mutane ba san menene ma wani wallet din da ake magana cashless da ake magana wani in kace cashless ne sai menene ma cashless mobile system din mu is faulty za a fito da policy policy da ta shafi central bank ya shafi kowanne dan mutumin kasar nan baka wayar da kanshi ba ka tsallaka ka tafi wani a dalilin wayannan ne muke ganin in ba a yi sa ba za a samu kalubale in ka duba a zahiri Najeriya muna amfani da dola fiye da naira kana nufin yanzu inda zama haka da muka ba wa dola karfi ina za mu je kuma duk wani yau za ka shiga in ka shiga kasuwa za ka sayi wani abu in ga maka za a ce maka dola ya tsada to wai me in Najeriya ke cewa ne game da irin wannan hada-hadar da suke da kudade a yanzu suna na Umar Tijjani yan wanda aka fi sani da babba eh to a matsayin mu na yan kasuwa za mu iya cewa tana da fa'ida wani bangaren ba ta da fa'ida wani bangaren dalili shine yanzu yan kasuwa wani yawanci ma dai yan kasuwan su za a iya cewa ba su da matsala tunda su za su iya kai kuɗin su kuma an san kasuwanci suke yi su je su canja kuma ta bangare ɗaya da yake da amfani kuma yanzu kamar barayi da bandit da ake ta basu farin kuɗi a hannu ana kai ana bada kuɗin fansa ɗin nan yawanci kaga ba banki ake sa musu kuɗi kawai ake basu. su. ne Muhammad Laminu canja kudin da za yi Allah ya sa ya to alheri kuma Allah ya sa kuma ci gaba da kuma farfado da tattalin arziki da kuma daga darajar naira. Sunana Babaga na Abacha. Eh to ga sunan dai gashi dai amma yanzu dai muna da fargaba. Irin da ya zo ya shafe kasuwancin mu kum na baba kura ba ga na kondiga to a alfanun canja kuɗin nan ni dai ana wara yin banga amfanin shi ba tunda idan an canja ba wani abu ne za mu samu ba ana wara yin ya kamata a bar wannan kuɗin a haka yadda yake idan da a ce mu talakawa an canja za mu samu wani abu ne wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da canjin kudi da aka ce za su ma watan disamban wannan shekara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Madalla a gaida Haruna Dauda biyu. Ƙungiyar likitoci ta Najeriya ta NMA ta nuna damuwa akan yadda likitoci suke tafiya ƙasashen waje aiki, inda ta ce a duk mako akalla likitoci hamsin ke barin ƙasar. Shugaban ƙungiyar likitocin Najeriya Dr. Roland Ojima ne ya bayyana hakan a lokacin buɗe taron makon likitoci a jihar Abia da ke kudu maso gabashin ƙasar. Wakiliyan muryar Amurka Hauwa Umar na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaban kungiyar likitocin ya koka da rashin samar da kayan aiki inda ya ce sai gwamnatin tarayya ta gyara asibitoci idan har ana so a shawo kan lamarin. Dr. Roland ya kuma yi kira ga gwamnatocin jihohi da su inganta manyan asibitocin jihohi don samar wa likitoci guraben aiki da kuma inganta lafiyar al'ummarsu. Likita a fannin kula da lafiyar jama'a Dr. Amina Aminu Dorayi ta yi karin haske game da dalilan da ya sa likitoci ke ƙaura zuwa kasashen waje. Kowane likita aikin da yake yi kamar na aikin likitoci biyu ne da suke wasu kasashe. albashin amma kuma albashin da ake biya baya isan su su iya harkokin gida wasu likitocin ma fa sun gama karatu amma samun wurin aiki ya gagara rashin kayan aiki masu inganci a asibitocin najeriya wannan na daga cikin dalilan da ke sa likitoci ke ganin cewa ba sa iya taimakawa yadda ya kamata matsalar rashin tsaro da ke damun mu a nan kasar mu a najeriya yanzu tana ƙara ingiza ma'aikatan asibiti musamman likitoci su ga cewa barin ƙasar ya fi musu kwanciyar hankali idan likitoci suka ci gaba da fita ƙasashen waje ina makomar Najeriya? Ita ce tambayar da na yi wa kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir ga kuma abin da yake cewa. Waɗanda suka ɗan rage ɗin daga ƙarshe aikin zai musu yawa ba za su iya gudanar da aikin da ya kamata su yi ba misali aikin mutum goma ne a ce mutum biyu su yi shi ko waɗanda an koyar da su sun kware ne ba su kuma daɗe ma da kwarewa ba ko aiki ba su fara yi ba bayan kwarewarsu a ƙasar za su fita akwai kuma waɗanda su ne suke koyarwar kenan zai kasance ce harkar koyarwar za ta samu matsala za a gurgunta gaba ɗaya harkar lafiya ne idan wannan abin ya cika ba. mu kuma ba wasu ne daga wata ƙasar za su zo su taimaka mana ba a nasa bangaren dr idris muhammad liman da ke asibitin ƙasa a abuja ya yi ƙarin bayani game da yadda za a shawo kan lamarin a dawo da komi kan bisa tari ya zamanto akwai kayan aiki akwai yanayin da za a horatar da likitoci wanda suke so su yi su yi da dauko su horo su yi su kware a wani fanni ko kuma a da abin da in an bayar ko ba mai can da yawa kamar in ya fita waje ba amma dai zai zauna a ce e ni na samu dai gaskiya kam ba laifi kila kuma wanda suke waje wajen da komai yana na yana tafiya daidai in suka ga mun fara gyaruwa a kasanmu za su iya dawa domin gida gida ne da yake tsokaci game da hakan mai sharhi kan al'amuran yau da kullum dr faruk bibi faruk ya dora alhakin abin da ke faruwa ne kan gwamnati da su kansu likitocin. Yanda gwamnati ta yi fatali da tsarin gyaran asibitoci ta ragargaza karfin kuɗi naira ba ta da wata daraja su likitocin kansu sai suka yanke wa kansu hukunci shekaru da yawa cewa ko za su yajin aiki su abin da ya dame su shine a yi musu ƙarin albashi da abubuwan da suke bukata na kuɗi sun daina wa gwamnati rigima dole sai ta nemo kayan aiki ta basu a yanda ta basu kayan aiki a haka za su yi wannan aikin a halin yanzu dai najeriya na da ƙasa da kashi goma cikin ɗari na yadda tsarin hukumar lafiya ta duniya yake kan yawan likitoci da za su kula da marasa lafiya hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Hauwa Umar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman. A ranar 12 ga watan Oktoban wannan shekara ne hukumomi a kasar Dubai suka yanke wa wata budurwa 'yar Najeriya hukuncin shekara guda a gidan yari saboda ɗaukan hotuna da ta yi a filin jirgin sama na kasar Dubai ta kuma yada kafar sada zumunta na Instagram inda ta nuna yadda aka tsare ta da wasu 'yan Najeriya na awanni ba tare da basu bayanan dalilin ajiye su a ɗakin ba ta kuma nemi taimako. Budurwar mai suna Ɗincilar 'yar asalin jihar Plateau ne. Bayanai sun nuna cewa ta isa ƙasar Dubai ne a ranar 29 ga watan Agustan 2022 da sahihan takardu na samun izinin shiga ƙasar amma aka hana ta shiga. Incilar wanda lamarin bai yi mata daɗi ba nan da nan ta ɗauki wayarta ta ɗauki hotuna da sauran 'yan Najeriya da aka tsare a filin jirgin saman na Dubai ta yada ta kafar Instagram inda ta ce irin yadda ake yi wa 'yan Najeriya a Dubai ba daidai ba ne bayan mutum ya cika ka'ida na neman visa wanda ke da matukar tsada an kuma baka sai kuma ka iso ana nuna maka rashin mutunci ba tare da an maka bayani ko a baka zarafin yin tambaya ba Bayan wannan rubutu ne ofishin jakadancin Najeriya a Dubai ya shiga lamarin inda ya ce yawancin waɗanda hukumomin Dubai suka tsare an ba su bizar iyali ne kuma sun isa ƙasar Dubai ba tare da kowa ba kuma aka umarce su su dawo Najeriya su sake neman izinin da ya dace. To sai dai babban dalilin da ya sanya aka ɗaure ɗinci lar na shekara guda shine saɓawa dokar ƙasar daular larabawa na ɗaukan hotuna da yaɗawa ba tare da izini ba. Barista Yakubu Sale lauya mai kare haƙƙin bil'adama a Najeriya ya ce duk da cewa lahar ta yi laifi amma laifi ne da za a iya yi mata ahuwa. Na yi nazarin kes ɗin bisa ga labarin da aka bayyana ko kuma muka karanta daga jaridu da kuma kafar labarai da muke da shi. Abin da na yi nazari shine an tuhume ta da ta aikata laifi a ƙasar Dubai na ta ɗauki hotuna kuma ta nuna yanda ake musgunawa 'yan Najeriya da cin mutuncinsu da ake a ƙasar. Wannan kuma kowa ya sani ɗan Najeriya a kodaushe bai da martaba da kima a ƙasashen duniya. To abin da ta nuna kenan. To sai suka nuna cewa a'a ai wannan ya saba wa dokarsu a hmm. ƙasar Dubai. To sai ta saukar da shi ma'ana ta goge. Amma duk da haka sai aka kaita aka gurfanar da ita a gaban kuliya a ƙarshe aka yanke mata hukuncin shekara ɗaya a gidan waka. To amma a ganin mu mu lauyoyi da kuma masu karewa 'yan Najeriya haƙƙinsu ko bil'adama a kodayaushe dole a ɗauki mataki ta aikata wannan laifin amma abin da nake so a duba idan ban sani ba da yake ban tambaye ta kuma ban da damar in yi haka a yanzu ba na kyautata zaton ta samu lauya da ya kare ta domin duk da mu lauyi muna cewa rashin doka ba dalili bane da za a aikata laifi muna magana ignorant of the law is not an excuse a turance duk da haka akwai hujjoji da zan iya kawo su iya gane cewa na ɗaya ba a ƙasar take ba yan Najeriya ce ta shiga ƙasarsu. su na biyu ta saba doka dole su hukunta ta mun yadda da wannan amma hanyar hanyar da za a bi a taimakon wannan yarinyar shine a mori dama da muke kira ta diplomasiya jakadan Najeriya da kungiyar mu take kula da 'yan waje da suke wato da Nigerian Diaspora Commission dole su haɗa hannu su tabbatar da yarinya nan duk yanda za a yi an samu ta a cikin yanayin da ta samu kanta. To amma barista eh. ba ka ganin kaman wani lokaci idan a ce 'yan Najeriya sun tafi wata ƙasa da ke da irin dokokinta aka je kuma aka tsaya musu aka kwato su wani lokaci kuma wa'yansu za su ƙara yin wayannan laifuka ina doka take aiki kenan. Eh, wato yanzu misali kamar wannan abin da ya faru da ita ai ya isa mutan Najeriya san cewa wannan kasar da da na aka kama ta ta aikata luna ba ba su wasa ba Najeriya bane to amma abin da ke magana a kai shine ai a doka akwai laifin ma da za a yi a yi akwai kuncin da za a yi daidai gwargwadon da za a ce an iya taimaka maka saboda baka taba aikata laifin ba don haka a ja kunnanka ka tari gaba barista Yakubu Sale Bawa kenan wani lauya mai kare haƙƙin bil'adama a Najeriya Dokar mu'amala da kafafen sada zumunta a daular larabawa ya bayyana ƙararra cewa yaɗa kalaman ɓatanci laifi ne da zai janyo hukunci mai tsanani. Hukuncin na iya kaiwa na shekara ɗaya a gidan wakafi ko biyan tara na dala dubu sittin da tara ko dala dubu ɗari da talatin da bakwai kwatankwacin fiye da naira miliyan arba'in da takwas ko kuma kusan naira miliyan da shida ko kuma ma ɗauri haɗe da tara. Malama Jummai Madaki da ke hankoron samar wa mata 'yanci da kare su a ƙungiyar rafa ta ce duk da shike ɗinci ta yi laifi sai dai a ɓangare guda kuma ta nuna kishin ƙasarta Najeriya ne. laifi dai za mu ce ta yi laifi kan dokokin garin amma kuma muka sake dubawa ita ta nuna son kasarta ne ta ɗo hoton mutanen najeriya ne da suke shan wuya a inda ta gansu ai kuma ya zama kuma abun kunya ne zai nuna cewa ah ya za yi ko 'yan najeriya a dubar su samu irin wannan damuwan bayan muna zaman lafiya so ni na ga kaman ba dai laifin da ta yi ne kawai yasa suka sa ta a wannan kurkukun ba eh ta yi laifi amma a sake duba inda za a yi a fitar da ita domin ta yi ne a kan son da take wa kasanta ba mu ce in aka je ko ina ɗauki hoto ba mm. ba za mu ce kowa ya irin wannan abun ba amma yau yanzu mun ga muna cikin wannan daman kan mu yi magana kuma mu Najeriya kin san mun saba da maganar social media mun ga komai mu ɗauka mun ga komai mu ɗauka wannan maganan ya ja mana kunne ne akan dokokin wasu kasan amma kuma ya bude damuwan da Najeriya ke da shi a waje. Tuni dai gwamnatin jihar Filato ta ce bata ji daɗin ɗaurin da aka yi wa ɗinci Laraba don haka take buƙatar a sake duba hukuncin. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato Mr. Dan Manjan ya yi tsokaci. Abun ya ɓata ya bakanta mana rai domin doka idan aka sani ko da saninka ko ba da saninka ba idan ka taka doka doka za ta taka ka. Amma kuma akwai ahuwa. Hatta ma idan mutum an same shi ya kashe wani ne don akwai dokokin da suke ba da hurumi shugabanai su yi mar ahuwa su yi wannan irin mutum ahuwa kuma na ba da gaskiya a dubai da aka yi da ta yi wannan abu akwai dokokin da suke yadda ba da ahuwa gwamnati jihar plateau tana roko a yi mata ahuwa da jan kunne kuma kar ta sake yi hukuma tana aikinta mu namu a jihar plateau za mu yi roko ne hatta ma idan ya kama na rubutu za a yi rubutu amma babban abu shine mutane su yi hattara ga taka doka ta kasar nan bare ma ta wata kasa daban Wata da ta nemi ɓoye sunanta wacce ta tafi ƙasar Dubai aka hana ta shiga ƙasar, ta ce ofishinta ne suka yi mata visa suka kuma shirya mata komai don ita da wasu ma'aikatan ofishin nata su halarci taron bita, amma ƙememe hukumomin ƙasar Dubai suka hana ta shiga ba tare da wani bayani ba. They said it was not showing. Hmm. They can't get the eyeball. Ta ce ni ina da lalurar gani a lokacin da muka sauka a jirgin sama an sanya min na'ura da zai tantance kwayar idona. Amma saboda bana gani sosai kuma game da haske da na yi ta kallo a cikin jirgi daga jiya sai na'urar ta kasa ganin ainihin kwayar idona. Daga nan ne fa aka ajiye ni tun daga karfe hudu na asuba da muka sauka a Dubai har karfe biyar na lokacin su can ga yunwa ga kishin ruwa ba wanda na sani Abokan aiki na duk sun tafi kuma an kasa min bayanin laifin da na yi. woman Ta ce wata mace ta shigar da ni wani ɗaki mai duhu ta kulle kofa ta sake labule ta fara caji ko ina a jikina bata samu komai ba gaskiya hankali na ya tashi kafin daga bisani kawai aka ce min jirgina karfe biyar ne zuwa najeriya Matar ta ce bayan ta dawo Najeriya an yanke mata tara na Naira dubu ishirin da biyu ta biya ba tare da an faɗa mata laifin da ta yi aka dawo da ita ba. Ta ce har sai da ta biya kafin aka ce mata akwai kuskure ne a sunan ƙauyen da aka haife ta. Matar ta kuma ce 'yan Najeriya da dama na fuskantar irin wannan cin zarafi a kasashen duniya wanda ta roƙi hukumomi su nemi hanyoyin gyara don a rika ba 'yan Najeriya martabar su Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Wasannin da aka buga a yammacin jiya Laraba an tashi Napoli ta ci Rangers FC uku ba ko daya wanda aka yi tsakanin Ajax da Liverpool an tashi Liverpool din na da kwallaye uku barcelona da bayan muncin an tashi bayan din ta jefa kwallaye uku a ragar barcelona atletico da bayan leverkusen an tashi biyu da biyu tottenham hotspur da sporting cp an tashi ɗaya da ɗaya a yayin da entrich frankfurt ta ci olympic marseille biyu da ɗaya yanzu kuma ga tattaunawar mu da shehu saula kan batun kwallon mata na duniya 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai da ke gudana a kasar india. e to za mu iya cewa 'yan matan najeriya sun yi kokari saboda ko ba komi za mu iya cewa wannan ne karan farko da za su je zagaye kusa da na karshe kuma kada ka manta ƙasar ma da masu ka fidda zuwa wannan zagaye na kusa da na karshe amurka wato ta yi fice a wannan gasa ah, saboda haka wato 'yan matan najeriya sun yi kokari kwarai da gaske ah, kuma abin da yanzu ya rage shi ne kawai a karfafa masu gwiwa ganin cewa a wannan rukuni ko kuma matsayin na uku wanda za su yi su da jamani tunda ita Germany a wanta su na su ma a wannan rukunin na kusa da na karshe da suka kara da Spain Spain ta yi waje da su daya da banza saboda haka yanzu abin da ya rage mai Najeriya shine wato su karfafa masu gwiwa a wannan mataki na uku da suke nema gurbi na uku kenan to amma idan ka duba haka ma wato wasan da aka yi da najeriya da kasan amurka ita wannan yarinya wanda yake ta watsar da ba don an lura da cewar an yi wani dan kuskure ba da sai dai kawai mu ji bayani amma kuma wannan karon ma ita ne yarinyar da ta jawo mana wannan cikas aka tashi shida da bakwai eh, wato duk wasan da aka karkare shi a minti casa'in aka ƙara lokaci har aka zo daga bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty kenan wato mai rabo ka samu wato duk da cewa ana samun kwarewa amma duk kasa da ta kokari har aka kai zagaye na gwagwagwa tsaka aka yi bugun penalty da ita wallahi ta yi kokari saboda haka kuma shi penalty na kada ka kamanta fitattun 'yan wasa na duniya wanda da ka iya tunawa da su ba wanda bai barar da penalty ba abu ne na sa'a amma kuma yanzu da za su haɗu da germany a gaskiya akwai babban aiki shi mai horaswa ya kamata yanzu ya duba ya gani ina ne matsalolin suke in mun yi bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan cikin lokaci 90 da karin lokaci da amurka muka zo muka sake da colombia to gaskiya da germany ba mu san da za mu warware ba da wannan fashin baki na shehu salayi na kawo ga karshen wannan labaran wasannin abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice ofishin jakadancin amurka a ƙasar afirka ta kudu ya fitar da wani gargaɗin da ba kasafai yake yi ba kan yiwuwa kai harin ta'addanci a ƙarshen mako mai zuwa a Santon, wani yanki na kasuwanci a gundumar kasuwanci mai tasowa ta Johannesburg, da wani lokaci ake walakabi da mafi kyawun murabba'in mil mafi arziki a Afirka. Shugaban ƙasa Afirka ta kudu ya soki Amurka saboda fitar da faɗakarwar da ta haifar da firgita ba tare da tuntuɓar gwamnati ba. Firaministan ƙasar Girka ya ce a shirye yake ya kulla abokantaka da makwabciyarta kuma abokiyar hamayya a yankin Turkiyya, amma kuma ya zargi shugaban ƙasar Turkiyya da nuna kyamar Girka a gida. Firaministan ya bayyana haka ne bayan ganawarsa da shugaban gwamnatin Jamus a birnin Athens a yau Alhamis. Kawayen ƙungiyar tsaro ta NATO, Girka da Turkiyya sun rabu kan batutuwa daban-daban kuma sun kusan kaurewa da yaƙi sau uku. a cikin rabin karnin da ya gabata. Kamfanin makamashi na Ukraine ya faɗa yau Alhamis cewa yana takaita amfani da wutar lantarki a yankuna da dama na ƙasar bayan harin da Rasha ta kai cikin dare a kan kamfanin makamashin. Ukraine na goya ce barnar da hare-haren ya haifar sun hada da kayan aiki a yankin tsakiyar ƙasar. Ya ce tsimin yin amfani da wutar lantarkin ya zama dole don kaucewa cunkoso na wutar na kuma sauƙaƙa gyara wuraren da suka lalace. To masu sauraro a nan maka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham da Baba Yakubu Makeri da suka taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu Mr. Cedric. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.